المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحد الزاني الا باعتراف او بحمل يظهر او بشهاده اربعه رجال احرار بالغين ادول يرونه كالمرود في المكهله ويشهدون في وقت واحد وان لم يتم أحدهم الصفة هد أحدهم الصفة هد الثلاثة الذين أتموها طب ولا يهد الزاني إلا باعتراف mana ya ce ba a yi wa mazinaci haddi sai ya yi aitirafi an gane ko? mana compensing ya faɗa cewa cewa shi fa ya yi zina kun banci wannan? ko da sau ɗaya ne aw bi hamlin haru ko ko idan mace ne ga ciki nan karana ya bayyana ba ta da miji kuma kuma ga ciki akwai wani bukatar sai an ce kin yi zina to me za ta ce babanta ne wata, hamlin ya zaru kar ma ka bata lokaci tun da ciki ya bayyana kawai shine aw bi hamlin yazharu yani min al-mar'a allati almara alkhaliya min az-zawj was da miji kuma bata da mai gida da yake a matsayin mai gidanta tunda baiwa ce misali kaji na biyu aw bi shahadatin aw bi shahadati arba'ati rijalin ahrar balighin uku a samu shaidan mazaje kaji fa shaidan me arba'ati rijal ba arba'atu nisa ba fa mazaje baligai adilai balighina udul yarawnahu kal mirwadi fil mukhalati wanda sun gansu suna zina kamar dan tandu a cikin kura tandun kwallin mishi mishi a cikin tandu kal mirwadi al mirwad din shine mishi din al mukhal shine tandu, ko kuma ka ce kamar tabarya a cikin turmi iyaka dai ba wai maganar akaramaka Allah wallahi na gan suna ta motsi a cikin bargo ƙarya kake yi watakila bai sadu da ita ba akaramaka Allah ina zuwa fa na tare suna saka wanduna fa akaramaka Allah tsirara na gan gansu akaramaka Allah na ji su a ɗaki suna kwance a cikin duhu kuma na ji gado yana ta motsi bai yi ba duka aka ramkalla ni fa na gan shi a kanta fa yana kanta a kwance a kanta shi ma bai yi ba sai ka gan shi kamar turmi da tabarya <laughs> ma nura ya ce ba za a gani ba a ba sai dai ba leƙa ba gani kai ai shari'a ta yi wannan ne wajen ta kare mutuncin dan adam shi sa wai haka kawai mutum ya zo bude ke ce ma mazinaci inda akwai shari'ar musulunci sai ya sha bulala ka duba ba kare darajar dan adam to amma wai bayan wannan abin da aka yi amma yanzu a samu tsinannu suna barna suna ta'addanci bayan Allah ya mutunta dan adam yanzu wani iskanci da ake nuna wa gashi nan nan a wayata nan aka bani gashi nan a wani hotel ne wai wani ni'ima ake cewa ko ne da sauransu subhanallah mutane da yamma suke zuwa suke suke suke zuwa suna suna suna tabarna suna suna wanka da ruwa namiji da mace akwai mata 'yan wasan kwaikwayon da da an ba sa iya shigowa garin nan yan suna na rantsi da Allah gashi nan a cikin wayata tsirara haihuwar uwarsu sai breziya sai pant kuma namiji shi kuma daga shi sai pant ko kuma gajeren wando suka ta runguman juna ka zo ka goya mace akwai wanda mace ta hau kan kafadarsa gashi nan ba cikin wayata ana gaya muku wanda yake so zan tura masa shi ni ma na karba ne don wa'azi dan in ban gani ba wani zai ce akar maka Allah shari ne to gashi nan sun samu dama wallahi da la'anan nan ni'ima irin guest ni'ima guest na wannan wannan wannan guest palace nan kuma a garin na ake ba da kuma da yamma suke zuwa su halal har da ma wani kwarama yana rawa da kida da komai fa maza da mata na rantsa muku da Allah saboda sun samu dama an ce ba shari'a ba shari'a shine sharrin dan adam idan ka bashi dama maganin adam ka takura masa ka takure shi karka ba shi dama kuma ba uban da ya isa hana su ba mai hana su tunda yanzu yan barnan ma yan hizba ake tura su kare su wani abun bakin ciki fa ko wannan yan gala gala da aka yi ranar bikin nan na sallar nan da aka yi da aka yi aka je aka bada sati guda a je a nan abu mamaki fa yan hizba za su hana barna sai ga umarni kuma yan hizban su aka tura kuma su kare su wannan ni sun je wurin suna gurin sun yi wanda aka yi sa su abin suka bugo mun waya suke cewa gashi mun aka ramka lamai ko ana fice aka yi mu tsare su kar ma aka musu farmaki ka duba wani abin mamaki ku tayi muna nan muna tahowa ku tayi duk barnar da mutane za su yi wallahi kowa sai ya ga karshen shi wallahi wallahi to ai daman bude kofa ce ai da mun bude kofa ce ta barna bude kofa ce ta barna waya bawa dama wai maki dama waka su je su ta kida su ta waka su ta barna ina ai da manufa ne mala yahudanci ne fa wallahi hidima ne ga yahudanci amma mutanen mu gaba ɗaya kwakwalen su ya toshe ina mamakin ahalu sunna da zai rufe idan su ya manta da gaskiya yana bin wata siyasa ko ta jam'iyya saboda naira ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu da za a bashi ko abin da za a baka sai tsohon babur ina mamaki manta gaskiya ga ta gari kururu saboda wata manufa to an ciyar da kai an baka an taimake ka an cutar da addini ka yi shiru mai riba kuma ina ka ina take ina suna ina take kuna gani wallahi wani ana ha ai ana kokari ai abu kaza kaza insha Allah insha Allah Kano ne fa idan kuka bari kano ta kubuce mana hannun mu musulmi kuka bari kano ba a iya tsawatar wa mutane akan barna da ta'addanci wallahi kashin mu ya bushe gaba daya na rantse muku da Allah arne sai ya zo wallahi ko musulmi ma sai ya zo kofar masallaci ma yayi zina saboda babu wata doka da za ta hana shi amma fa gaskiya kwaya dai ce haka za mu yi ta fafatawa har mu mutu kuma ba za mu daina faɗanta ba to wai mahalu shahid anan shine ka duba fa musulunci yadda ya tsare yanzu wani dan uwa cewa yake ba za a gani ba to in ba a gani ba shikenan ba za a hukuncin zina ba yanzu dan Allah musulunci bai mutunta mu ba kuma ba a zinan ne ana yi amma in dai shaida ne a je a ganka to tun da ina jin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama zamanin ba a taba kama wanda zina ba da wannan tsarin ba ta yi ba har annabi ya gama rayuwarsa sai dai duk wanda ka ji an jefe su sunan zina wanda suka yi itiraf ne ayi. wanda suka yi itiraf har nan nan sun lalata kudu sun gama kashi sun shagiya sun yi rashin mutunci kuma munan bara a dan bar mu da dan al'adar mu da addinin mu ba a dan bar mu mu ma tunda mu yanzu nan ba za mu je can kudu mu ce sai mun yi addini irin wanda muke a nan ba su an ba su dama sun yi addinin sun yi badala su sun yi rashin mutuncin kuma mu nan garin namu su zo su lalata mu su lalata mana tarbiya su bude makarantu mu tura ƴaƴan mu su koya musu rashin mutunci su shiga gari su bude shaguna su samu arziki da kuɗin mu su sayar mana tayu mu saya su sayar mana safaya fad mu saya su sayar mana robobi su sayar mana kayan wayarin mu je mu saya sannan kuma su zo shagiya a garin mu su yi rashin mutunci su ɗabi ƴaƴan mu kuma wallahi malam matan nan gaba ɗaya ɗayan su yaran na matan musulmi ne wallahi karara mala gashi da nonon mace da komai a fili da duwawunta wallahi gashi nan a wayata duk wanda yake jin bai yadda bai zo bude masa gashi nan fa'ina tazhabun kuma yanzu kai dan Allah kai kana matsayin ahlus sunna mai addini an je an yi wannan a gari mai ribar ka ko Mary ribar ka dan an yi magana ka ji zafi me anya wannan ala ya dullu ala zafil iman to yanzu in an yi iskanci a garin saboda jam'iyyar ka ce ko saboda kaza Mary ribar ka kai tunda kai ba dan iska bane kawai a bar mutane su yi badala an kasa kaya an sai na wasu kai ba a sai naka ba kaga kana yawo da kayan gemu da uban gemu da dangalalen wando da waye kai ahlus sunna to kuma hajar ka kai ba a karbe ta ba saboda kana jiran wani abu da za a baka wani appointment da za a baka ko wani matsayi da kake nema ko wani ciwa-ciwa da za ku je ku ko wani waye da waye meri ba Ga shi fa abu ne shahararre karara a gari na faɗi sunan hotel ɗin ma da komai shi aje a bincika mana ولا يهد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أعرال بالغين أدول يرونه كالمرود في المكالة ويشهدون في وقت واحد كما سبحان شهد ألوك تشيقودا وإن لم يتم, يتم أحدهم الصفة idan ɗayan in aka zo ana ba da shaida ɗaya ɗaya daga cikin hudun nan bai cika sifa iri ɗaya da na farko ba mana dole iri ɗaya magana iri ɗaya za su faɗa kamar turmi da tabarya turmi da tabarya turmi da tabarya na hudun sai zo ce eh, ina ma zuwa wallahi ina zuwa suna sa wannan tabbas na gansu a ah, kana zuwa suna sa wannan ko sai alkali ya ce a tafke su da bulala su su ukun nan gaba ɗaya ƙarya suka yi allazina tahamuha wala hada ala man lam yahtalim ba a yin haddi ga wanda bai fara mafarki ba yaro kenan yaro ba a yi masa me haddi wa yuhaddu wati'u amati walidihi ana yin haddi ga wanda ya sadu da baiwar babansa wa yuhaddu wati'u amati walidihi ko ana yin haddi ga wanda ya sadu da me baiwar walidihi baban shi amma wala yuhaddu wati'u amati waladihi amma uba in ya sadu da baiwar ɗansa shi ba za a yi mai haddi ba don dole duba fifikon uba akan da kai da in ka je ka samu baiwa ta babanka ka yi zina da ita za a maka haddi amma in uba ya ga baiwarka ya ga yana so ya yi abin da ya yi da ita ba za a yi masa haddi ba nam eh kai da kaya duk nawa ko duk mallaka <laughs> wuya ne amma in aka ga uba ya yi ya je ya zina da matar dan safa to wannan daban ne ko to shikenan um wa yu'addabu eh wa sai ke ce wa tuqawwamu alaihi wa illam tahmil tuqawwamu alaihi wa illam shi kenan idan koda bata bata haihu ba za a kimanta masa kenan abinda da yayi din ko alkali zai masa zai masa ma yawma wati'a li'annahu Fawwata ha alaihi kuma sai a mayar masa da ita a bashi ita kawai ko me shine wa tuqawwamu alaihi a kimanta masa ita ta zama tawa ta uban saboda tunda ya riga ya fara saduwa da ita ta koma ta zama mallakan uban kawai shikenan wa yu'addabu ash-shariku fil amati yata'uha wanda suke tarayya da shi da wani a wajen mallakan baiwa da ni da kai muna mallakan baiwa baiwan nan mun mallake ta a matsayin kuɗi ne kadara sai ka kewaya ka je ka sadu da baiwa tunda bai zai mutum biyu su rinka saduwa da baiwa ɗaya bayi sai ka kewaya ka je ka sadu da ita to shine kai ne a shari'a kenan ko to duk wanda aka kama shi ya je ya kwanta da bai wadda ba ta sace shi shi kadai ba rabinta ne nasa rabi na dan uwansa to za a yi mai ta'adibi ba wai haddi za a masa ba za a ladabtar da shi ne saboda akwai shi ba ko wa yadmanu qimataha to ya za a yi bayan ya gama in an masa tadibin sai a ce ya biya kimata sai a yi kudin ta nawa ce sai a ce to ka biya ta zama taka gaba ɗaya ka je ka ta harka da ita ba shikenan ba kimata kamar ya nisu kimatu ha na yi rabin ta zai biya tun da rabi na shi ne in kana lahu malun in yana da kuɗi fa in lam ta'mil idan amma bata dauki ciki ba in bata mai dauki ciki ba wancan na uba da aka ce za a ba shi fa in ta da ciki ne in tana da ciki kuma ba za ta zama tasa ba tunda ta zama ta waye ta dan shi to a nan gurin aka ce idan baiwar ba ta yi ciki ba fa abokinka kuna tarayya da shi akan mallakan baiwa sai dai sa da ita amma aka gane ba ta dauki ciki ba fa shariku bil khiyar baina an yata masaka abokin tarayyarsa yana da zaɓi baina an ya tamasaka me ya tamasaka ya rike wato bi aina an yumsika nasibahu kenan in ya ga dama ya rike iya rabansa wancan ma ya rike ko kuma autu kawwamu alai ko dai ai mata ai kimanta kawai shi wancan ɗayan ya karba kawai tunda ba ta da ciki ko ka ce to yaya za mu ci gaba da riƙewa in ka ce eh, in ya je gobe ma je da dirka mata wani abun shi kenan kuma in ka ga bai zai ba ka ce kai kawai dai ya ba da kimanta wayin kalat im wayin kalat imra'atun biha hamlun idan wata mace mai ciki imra'atun biha hamlun mace ce tana da ciki sai ta ce aka tambaye ta a ina ka samu ciki ta ce ustukrihat ko ustukrihtu tilasta mu akai ustukrihtu tilasta mu akai akai zina da ni lam tusaddaq ba za a yadda ba ji mace ta zo da ciki a ce ke yaya ta ce wallahi dole aka yi min aka yi min ciki sai aka ce to bara a gaskata ta ba yawwa yawwa ba za a gaskata da ba fi da'awa hal ikraha cewa wai an tilasta mata saboda asalin jima'i da mace wasu ma suna ganin in mace ma bata so ba ba ka sadu da ita ba wasu haka suka ce to e ba za a ce ba a yi wa mace faɗe ba ana yi amma hatta ya ikira sai an samu wani dalili waje ta wani bangaren ba bangaren ta da ya tabbatar da cewa iyaka eh, ne kamar wani ya zo ce eh, gaskiya ni ranar ina nan ina jin tana ta ihu an danne ta ana kaza wani ya mata kaza har an je ana shari'a mako na makamanci wannan to wai me yasa aka ce lam saddaq ba za a gaskata ta ba suka ce gaskata ta wata zari'a ne da zai bada dama mata in sun yi zina kawai ana zuwa za a yi musu hadisi sai ce tilasta mu akai sai a ce to je ki gobe ma an kawo ta ni ma tilasta aka mun sai a ce to je ki to shi yasa shari'a ta ce inda za ta ce an tilasta mata ba za a yadda ba sai an samu wani dalili khariji ina fata ana fahimta samman lokacin nan irin wannan lokaci da babu addini malam addini ya nisanci mutane da karkata zuwa ga barna yanzu ana cewa wani ɗalibi na jami'a yake game ya ce wallahi kara makalla yanzu matan su suke neman mazan ma saboda bala'i malam su suke nema ya ce wallahi malam kudi ya ce wallahi akwai yara a jami'a ya'yan masu hali sanannu ne wallahi malam biyan ka za su yi wallahi in yarinya ta ganka ta ga ta yi mata wallahi zuwa za ta ta dauke ka kuje ta biya inda za ku yi barnar kuma ma ka gama ta yi maka abin arziki in ji shi fada fada wallahi talla na ce to kai maza kai aure ka huta a duk wanda ke suke a cikin wannan abubuwan ai ba kyau malam ba kyau Allah dai kiyaye yanzu jiya na wani yaro dalibi irin dalibi cikin ku daga wata unguwa nan yazo ya same ni ba da ba da ba da asr kida ba sadi illa shay'i ya zo ya same ni yake gaya mu ce yarinya ce budurwa ɗaliba ce yar gidan mai kuɗi ne babba a garin nan suna tare yana taimaka mata da karatun gurani ita kuma tana taimaka masa da boko to kuma mai ubanta baya taimaka mata shi yake taimakonta sai take ce masa wallahi gashi nan mutane da yawa sai su zo su yi mata magana su ce ta ba su kanta su kuma za su ba ta kaza za su ba ta kaza ana zina fa garin nan ka daina garin mutane yiwu suna tafiya wani matsiyacin mazinaci ne wallahi tallahi wallahi wani aka nuna ma aka ce ma mazinaci ne ba za ka yadda ba Allah ya ce ta bari ta bari yaron bakan dan karamin dan kasuwa kasuwa yake zuwa gidan gudun dan uwansa ya ce haka yake takurawa dan biya mata dan kudin makaranta ya dan biya mata kudin yan littafai ya ce din ya dora ta akan sunna ya ci gaba da karantar da ita da waye da ya ce sai gashi ranar baya ya tafiya ta buga masa waya tana ta kuka me ya faru ce wallahi an mata ciki ya ce subhanallah an miki ciki ya za a yi kaza kaza kaza tana ta ihu waye ya taimake ta dan Allah ya za a yi ya za a yi ya ce wallahi ba abin da zai iya yi na ce to a maka zan gaya maka gaskiya daga yau wannan karatun ku haƙura ko kuma na Allah <laughs> na ce ku haƙura da jan bakin nan da kake koya mata ka taimaka mata ka sa ta a islamiyyar unguwa da ake sa mata gaba daya ko ba ka bane ka rinka biya mata kuɗin makaranta amma ku zauna wai kana koya mata qur'ani wata ran ka za ta yi wallahi to Allah kiyaye mu mana abinda nake so ka tuna wannan din ka tuna ka ce kanwar ka ce koyarka kanwar wani ne koyar wani fa yanzu ashe bai zama wajibi ba mu yaɗu mu shiga cikin al'umma mu ta da'awa kana tsammanin a jami'a a makarantar boko akwai wani darasi da ake karantar da su a nuna musu kasu zina sai ma a koya musu zinan ko ba haka bane to ashe wajibinmu ne mu yi karatu mu je mu yi da'awa samari ku ta bude islamiyya a unguwannin ku ta maza da mata kuma wallahi kuwa ku ta bude ku rinka daurewa kuna karantar da su yanzu ake fara da'awar aka. kana nema kana koyarwa kana kuna ta sa musu ra'ayi ba ka zo kana ta ja musu hadisi arba'un na ya ya ya ya kana musu a waka sun yi sun gama ba sharhi ba bayani ka ba ta hadisi baka gyara mata aqida ba ta je ta yi zina saboda a cikin jawabinka baka nuna mata hadarin zina ba shine matsalar mu wasu suna karantarwa amma ba su da uslubin karantarwa dole wani lokacin karatun ka dan ajiye shi gefe ka zazzage ta tukunna ka haɗe shi a cikin bayanin karatun Allah wallahi to haka mutane zina zina ta yawa ana ta zubar da yaya ka ɗauki asibitin nasarawa daura da shi gidan yaran nan ga nan da yawa Allah kiyaye mu shi yasa a shari'a ta ce ba za a karɓi shaidar ta ba saboda kar su zo su yi ta furuci lam tusaddaq wa huddat za a yi mata haddi illa an ta'tarifa in ta illa an ta'rifa bayyinatun annaha tumilat hatta ghaba alaiha illa sai dai in an samu wata hujja dalili karara da ya cewa an dora an mata cikin ne kuma hujjar ko abin din ya buya gare ta ya buya gare ta ma'ana bayanin ya buya gare ta shine gaba wato wata wato anha kalmar eh, an tazhara amaratun kenan ta dullu ala sidqiha a samu wani dalili da zai nuna cewa gaskiya ne bayyana din nan hujjan ya zama adila yawwa cewa lallai wani ya mata tilas kuma ya ɓuya shine gaba ya ɓuya suka keɓance ya sadu da ita kuma lakila yanzu wanda ya mata din baya nan ba san inda za a same shi ba au ja'at mustaghifatan inda nazilati ko kuma ta zo tana neman taimako da agaji yayin da bala'in ya sauka gare ta ma'ana mustaghitha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh suna neman agaji da taimako ta nemi taimako da agaji inda nazila yayin da lokacin da bala'in ya same ta musibar ta jinnadin aqibal wat kenan tana kuka wayyo Allah ku taimaka mu jama'a dan Allah ga wani ya danne ni yana mun kaza kaga wannan hujja ta bayyana cewa an yi tsiya da ita yawa to wannan dalili ne au ja'at tadmi ko kuma ta zo tana zubar da jini a farjinta cewa wani ya mata lalata sai ya bayyana ga ciki kuma kaga wannan hujja ne yayi wan nasraniyu idza ghasaba al muslimata fi zina kutila ba nasare dan kirista idan ya je yayi kwacen yarinya musulma an gane ko a ya je yayi lalata da ita ya zina da ita kutila tukurin a kashe shi an nasarani wannan suna ɗaya aka faɗa an nasarani wil yahudai ko ba nasare ko ba yahudi kun gane ko mana inda ya tabbata cewa faɗe ya yi wa yarinya da ƙarfi ya mata lalata to a kashe shi saboda kaga ya warware alkawari duk wanda ya warware alkawari ya yi wa musulunci ta'addanci kuma za a yi masa wannan wa in raja'a al-muqirru bizina uqila wa turika shikenan idan mutum yayi furuci cewa yayi zina ya fa faɗa a gaba alkali cewa yayi zina kawai <laughs> sai daga baya sai ya ce kai gaskiya fa ni ban yi ba wakila wa turika kawai shi kenan kun gane sai a kyale shi kurin sai a kyale lamarinsa a rabu da shi to shi ya faɗa ya ce ya yi kun ce za ku masa haddi da wani dalili ba don ya ya faɗa ba to yanzu ya ce ya fasa na san akwai matsaloli amma ya za mu yi haka shari'a ta ce wa yuqimu rajulu ala abdihi wa amatihi hadda zina mutum zai iya tsayar da haddi na zina akan wato baiwarsa da bawansa da ma haddin kazafi da shan giya da sauransu amma baya tsayar da haddi na sata tunda akwai yanke hannu a ciki to amma yaushe dole ne kafin ya tsayar masu da haddi da baiwarsa ko saya sai an samu waɗannan dalilai na ɗaya idan zahara hamlun a samu ciki ya bayyana kamar misalin da baiwa aka yi zina da ita ciki ya bayyana au qamat bayyinatun bayyinatu gairahu arba'atu shuhada ko kuma a samu shaidu hudu banda shi ba shaidu me hudu su tabbatar cewa an yi wannan lalata au kana iqrarun ko kuma ta tabbatar ko ta tabbatar ta yi ko shi ya tabbatar a yayi shi bawon kenan to a nan gurin sai a sayyid kamar ka ce mai gidan kenan sai ya tsaye da haddi ba laifi walakin in kana lil'amati. زوج حر أو عبد لغيره ولا يقيم الحد عليها إلا السلطان to amma idan ya zamanto ita baiwa din tana da tana da miji kun gane yawa idan baiwa ta kasance tana da miji ko ɗa ko kuma wani bawan lighairihi na wani kamar na wani ba bawanka ba ba bawan kana da baiwa mace kana da bawa namiji to ba ana nufin bawan gidanka namiji yi zina da baiwar abin ɗinka ba da baiwarka ba a abdul li ghairihi wani bawa wanda ba bawanka ba amma bawa ne kamar ni ina da baiwa sai bawan gidan saifullahi sai yi zina da baiwar gidana shine abdul li ghairihi fala yuqimu al-hadd alaiha illa sultan ba a tsaye da haddi a wannan yanayi sai waya sai sarki wa man amila amala qaumi lutin bi zakarin balighin ata'ahu wanda ya aikin mutanen annabi lutu wanda ya san shi luwadi yayi da namiji bi zakarin ku ji fa bi zakarin yayi da namiji baligin kuma baligi ata'ahu kuma ya masa da'a fa ba tilas ba duwa ya danne yaron da karfi ba a'a yaron ya zo suka tattauna ya yadda aka yi luwaɗi da shi rujima duk a jefe su gaba daya da shi wanda alfa'il wal maf'ul bihi din wanda yayi da wanda aka yi da shi uhsina sun yi aure aw lam yuhsina ko ba su taba yin aure ba uhsina aw lam yuhsina kurin a jefe su wa ala alqadhif alhurri alhadd da alhurru shine da alqadhif da yayi kazafi to akwai haddi a kansa 80 bulala 80 wa alal qadhif al hurri al haddu 80 da da yayi kazafi wa wani za a yi masa za a bulala 80 bulala 80 kawai wani yazo ya ce kai fa ne ina daga ma kafa ne kawai sai ci gafara da Allah mazinacin banza kai mazinaci ne kaga wannan kasafi ne ko mazinaciya ce kaga wannan kasafi nan bai gani ba me hukuncin wannan ka kai shi gurin alkali da ana shari'a ta musulunci ba wani dogon turanci a kwantar da shi a zuba masa bulala tamanin gaba bai zai kara ba amma inda ka tsallaka ka kashe gurin dan sanda matsala ce ta to ya kai nawa zaka bayar mu kashe magana naira tamanin din ma za ta kashe magana 80 naira is okay nam shine ai wanda yayi kazafin ake fada duk ɗaya ne ai duk kazafi inam duk tamani ne duk kasafi ne ai ba kasafi ba kan zina bane kada wanda ya gaya ma magana da ba haka bane wa ala alqazim alhur alhadd 80 wa ala alabd fa in dani in bawa ne fa 40 fil qazfi idan kasafi yayi ah bulala nawa 40 idan bawa ne wa khamsuna fi zina in kuma na zina ne ai masa bulala nawa hamsin wal kafiru yuhaddu fil qazfi wa tamanin kafiri ma in yayi maka kazafi kaji ko kafiri ma in yayi maka kazafi za a yi masa haddi nawa bulala tamanin ashe ana iya yi wa kafiri hukuncin musulunci ko ba haka bane ana iya da kanin daula islamiyya daula ce ta musulunci kuma sun haƙura za su iya zama da sharuɗa ya ce in fa mun kama kun yi kaza mu kaza tunda an kawo manzo Allah ma wasu Yahudawa ba sun zo sun ce musu hukuncin addini ba akan zina annabi kuma yasa aka yi musu ba Yahudi da ba Yahudiya sun yi zina aka jefe su da suka yi furuci sun yi zina wala hadda ala qadifi abdin amma wanda yayi wa bawa kazafi au kafirin ko musulmi yayi wa kafiri kazafi babu haddi saboda darajar ta sha bamban darajar musulmi da kafiri ba ɗaya ne matsayin musulmi ya fi kafiri ka duba dan Allah ka duba inda musulunci ya girma musulmi mana amma al-yawm al-muslimun yau musulmi sun suna wulaƙantar da kansu da kaskantar da kansu su suke ganin su ne ma ƙasa da arna haka ɗa da bawa ɗa sama yake da bawa duk wanda yake bawa ne rabin ɗa ne to ko kazafi aka yi ba wai ya halatta bane ba fa in an yi an yi laifi amma ba abu haddi sai dai alkali ya ɗan mataki wa yuhaddu qadifu sibiyati qadifu asabiyati bizina wanda ya yi wa yarinya karama kazafi ce ta yi zina ana yi masa haddi kurin wani zai samu yar karamar yarinya da bata balaga ba ya ce ta yi zina shi ma ku yi masa kazafi ko da ku yarinya ba baliga bace ku yi masa haddi afwan in kana misluha yuta'u to amma idan fa irin wannan yarinyar din a iya saduwa da ita akwai yarinyar da bata kai a sadu da ita ba amma akwai yarinyar da yarinya ce bata balaga ba amma za a iya kwanciya da ita haka ne ko ba ka bane jayyid yanzu misalin kamar yan yara yan ƙanana yan shekara biyu uku waɗannan ba waye zai zo ya ce wai ta yi zina to amma kamar yarinya yan shekara bakwai takwas tana firamare ko da bata balaga ba a iya kwanciya da ita to sai wani ya zo yi wata sharri idan har zai iya yiwuwa a irin yadda take a iya kwanciya da ita din sai ya mata sharri ya ce ta yi zina to za a yi masa bulala nawa tamanin kada ce a to ai ƙarya karama ce bata balaga ba wala haddu qadhifu a sabi wanda yi wa yaro karami karamin yaro ya masa kazafi babu babu haddi a kansa kamar kazafi bi zina li'annahu la yalhaquhu al'aru zalika saboda me saboda shi ai yaro babu wani laifi a kansa ba wani abu nan dan eh, kwanciyar yara da mata da suke yan yara kanana ba suna wasan ango da amarya ba wani lokacin ana yan abubuwa to amma dai ba daidai bane kuskure ne amma dai kuma ba za a ce ai masu abin nan ba to kamar yanzu da wani zai gaya wani yaro cewa ai wannan yaron yana kwanciya da yaran nan to shi din namijin babban fa ba za a yi masa haddi ba dan ba wani matsala sai za a dauka wannan kazafin ba zai bi yaron ba za a yi ta bin sa a ce a ce ya girma a ce mazinaci bane ba shine la yalhaquhu al'aru za a ce to wannan ai yarinta ne ai ai yarinta ne an gane ko wala hadda alaman lam yablugh fi kalfin wala watsin to kai kai hakuri kai wannan ba zai ƙara so yau da wai so nake mu shanye babin to amma dai ga lokaci yayi nakif huna insha Allah ta'ala wala hadda alaman lam yablugh fi wala watsin haka za mu tsaya anan abinda muka faɗa dai daidai Allah muke